muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi namu da muke gabatar da darasi a cikin littafin madarijus salikin baina manazili na Abudu wa na nasta'in ko kuma sharhu manazili sa'irin wallafan babban malami Abu Abdullah Ibn Qayyim al-Jawziya Allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma a yanzu da muke magana daren Lahadi ne wanda ta yi daidai da daren shida ga watan Rabi'un al-Akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya dace da 21 ga watan 11 shekarar Baturi 2020 wannan kuma shine darasi na 20 daidai a cikin jarangiyar darussan wannan littafi da muka ambata wanda muke gabatarwa daga wannan masallaci namu Masjidu Ali bin Abi Talib a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. Allah madaukakin sarki muke roko ya datar da mu kuma ya ainihin wato karba mana a matsayin ibada. Idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun tike ne a karkashin bayani da malam ya tattauna matsala dangane da daidaituwan Allah madaukakin sarki birbishan al'arshin shi wato al'arshi a matsayin ɗaya daga cikin manya-manyan halittun Allah. Hasali ma duk cikin halittun Allah babu halittan da ya kai girman al'arshi to Allah madaukakin sarki sai ya sanya al'arshi din nan shine sama da dukkanin halittu kaf ishara akan cewa komai yana karkashin al'arshi kenan to shi kuma Allah mahalici sai ya daidaita saman al'arshin kamar yadda muka bayani ba wai al'arshi yake dauke da Allah Allah ya zauna a kai ba a'a shi kuma Allah yana sama da al'arshi gaba daya to kaga kenan Allah shi yake sama da komai da komai kenan ina fatan jama'a an fahimci bayani to malam ya fitar mana da wannan an yi wato bayani a cikin sunayen nan dai da suka bayyana manya-manya na cikin sunayen Allah wanda suka bayyana a cikin wannan suratul Fatiha wanda malam har ila yau akan shi yake ainihin wato tattaunawa a yau malam yace irtibatu al-khalqi wal amri bi asma'ihi Allahu ar rabbu ar-rahman wato ɗaure kasantuwan halittu da umarni da Allah yake da shi akan zartar da halittu baki ɗaya, to suna bayyana a ƙarƙashin sunayensa na Allahu Allah abin bauta ar rabbu Allah ubangijin komai ar-rahman Allah wanda yake yin rahama ga dukkanin halittu masu ɗa'ansu da ainihin kangararrun cikinsu mun yi bayani bambancin suna ar-rahman da arrahim rahim ko to waɗannan ainihin sunaye guda uku to za mu ji cewa suna ɗamfare da ainihin bayani game da tabbatar da Allah a matsayin shi na mahalicci ya tabbata Allah shi ya halitta shi sa ya cancanci waɗannan sunaye sannan tun da shi ya halitta to shi yake da ikon zartar da rayuwan halittun sai yadda yake son halittun ya kasance haka zai kasance ne alalahul halku wal amr halitta da gudanar da halittun to na Allah ne shi kadai ina fatan jama'a gani ne malam da bayanin da zai fitar mana a yau malam yace wa ta'ammalu irtibatil khalqi wal amri bi hadhihi al asma'i thalatha ka tsaya ka lura da kyau zaka ga cewa waɗannan sunayen Allah nan guda uku to suna ɗaure da bayanin da yake tabbatar da Allah matsayin shi na wanda ya halitta kuma yake da umarni na gudanar da rayuwar halittun wahiya waɗannan sunaye kuwa su ne Allahu ar-rabbu ar-rahman kaifa nasha an halkhalq ta yadda zaka fahimci farin halittu to daga Allah madaukakin sarki ne ya soma ba a taɓa jin labarin halitta a wani a yanayi ba banda wanda Allah ya yi ba ma'ana Allah shi ne fara kirkiran halittu gaba ɗaya an fahimta ko sannan wal amru kuma shi ne yake da al'amarin yadda zai tsara rayuwar halittu wanda yake son ya kasance a waje kaza a nan ɗin zai kasance wanda zai kai shekaru kaza zai kai wanda Allah ya kaddare zai samu kaza zai samu wanda ba kaddare shi zai yi kaza ba ba zai samu ba shine umarnin gudanar da rayuwar halittu mana yace wasawabu da kuma sakayya ga wanda ya yayi da'a ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake da ikon yi mishi sakamako kyakkyawa na abin da ya aikata wal iqabu da kuma ainihin wato hukuba ga wanda ya bijirewa umarnin Allah madaukakin sarki kenan to ta yaya za a fahimci waɗannan abubuwan suna da alaƙa da waɗannan sunayen shine tambaya kaifa nasha anha al-khalq ta yaya za a iya tsukuro wato a halitta da gudanar da al'amuran halittu da ba da sakamako kyakkyawa da kuma yin hukuma ga wanda ya saba wa Allah ta yaya za a iya fahimtar shi a cikin waɗannan sunaye sannan wa kaifa jama'atul khalqu wa na'am na'am eh wa haka kaifa jama'atul khalqu wa sannan kuma ta yaya za a fahimci gaba ɗaya tarin halittu gaba ɗaya da kuma yadda rarrabuwansu yake ta yaya za a fahimce shi a cikin su waɗannan sunaye falahal jam'u wa lahal farqu ya tabbata waɗannan sunaye suna tabbatar da ainihin wato gudanar da tattaruwan halittu da kuma tsarin rabe-raben rayuwansu to ya tabbata ga Allah ne madaukakin sarki kuma da yake ga bayani fasmur rabbu ka dubi sunan Allah ar-rabbu ka ga abubuwan da wannan suna ya tattara lahul jam'ul jami'u li jami'il makhluqat wannan suna ya tattara komai in dai ana batun halitta ne duk wani abu da aka halice shi to wannan suna na ar-rabbu ya tattara shi shine ubangijin komai an fahimta fa huwa rabbu kulli shay'in wa khaliqu dan haka Allah shine ubangijin komai kuma shine mahalicin komai wal qadiru alaihi kuma shine yake da iko akan komai la yakhruju shay'un an rububiyyatihi babu wani abu da zai iya fita daga kasantuwan Allah a matsayin ubangiji shi ba wanda zai iya zamewa Allah cewa akwai wani al'amari nashi wanda ba Allah yake gudanar da shi ba babu wannan wa kullu man fis samawati wal ardi abdullahu lahu fi qabdatihi sannan kuma duk abin da yake rayuwa a sammai ko a ƙasa to a matsayin bawa suke ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake ubangijin komai damƙa ne ɗaya na Allah maɗaukakin sarki ma'ana Allah na iya tattara komai ya musu damƙa ɗaya wa tahta qahri kuma suna ƙoƙarin suna ƙarƙashin wato ƙarfin gudanarwan shi ne da haka Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin komai jama'a fahimta ko fajtama'u bi sifatin rububiyya kaga a karkashin wannan zaka ga wannan suna na ar ya tattara duk wani sifa da yake tabbatar da ainihin wato Allah matsayin shi na a rububiyya kenan mahalicci waftaraku bi sifatin ilahiyya to a ina ne waɗannan abubuwa kuma suka rarrabu malai yace zaka ga kuma sun rarrabu ne a wajen sifan Allah madaukakin sarki a matsayin shi na abun bauta yanzu bayan kowa da cikin halittu ku abin da malam ke cewa dukkanin halittu kaf za ka iya tattara suka ce Allah ne mahalicinsu haka ne ko ba ka bani da haka ba wani abu da yake gudana a cikin sama ko yake rayuwa a cikin kastai wanda za ka ce ba halittan Allah bane kaga kenan gaba ɗaya a ƙarƙashin wannan kowa ya shiga ƙarƙashin wannan bauta bayan Allah wanda Allah ne halicce su kuma shi yake gudanar da rayuwarsu to a ina ne waɗannan halittun kuma suka sha bamban da Allah ya ce a bauta mushi sai wasu daga cikin bayin sai suke bauta wa Allah wasu kuma suka ki bauta wa Allah kaga a wajen bauta akwai bayin Allah masu bautan shi akwai bayin Allah kan kangararru nan sun rabu ko basu rabuwa kaga inda aka samu bambanci tsakanin su ke sai malam yake cewa fa Allahu wahdahu as-su'ada a gani ko waɗanda suke rabautattu waɗanda za su aini wato rabauta a ranar lahira Allah ya sanya mu daga cikinsu sai suka kaɗaita Allah wajen bauta shi kaɗai wa aqarru lahu ƙau'an kuma suka tabbatar da biyayya gare shi shi kaɗai bi annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa cewa shine Allah wanda babu wani wanda ya cancanta a bautawa sai shi alladhi la tambagil ibada wa tawakkul والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل babu إلا ya وان باب bautawa, a أبو تاوى أدو غرى غريشي أعيني واتو نيمي shi wajen fatan alkhairi da rahma da jin kai kenan ko sannan a tsorace shi wajen gudun azaban shi da hukuban shi sannan a nuna mishi kauna wanda yake da ma'anan kauna sannan jawuwa Allah kaɗai ne ya cancanci a jawu zuwa gare shi akan duk abin da ya ce a yi a yi abin da ya ce a bari a bari wal ikhbat wal khashya da abin da yake ainihin wato na kankan da kai da kuma bin dokoki inda ya ce ka tsaya ka tsaya inda ya ce ka ƙara gaba ka ƙara gaba wata zallul da kankan da kai wal khudu'u da aini wato rankwafawa illa lahu ba wanda ya cancanta a yi sai ga Allah shi kaɗai. to anan ne inda aka sha batta ina fata an gane idan ka ɗauko annabawa annabi musa annabi isa annabi ibrahim annabi nuhu manzan allah sallallahu alaihi wasallama to su suna ƙarƙashin waɗanda suka rabauta a wannan janibin in ka tattaro bayan allah irin su fir'auna da hamana da su abu jahal da su abu lahab kaga su kuma zaka ce suna hannun hagu ina fata an gane amma dukkan su a wancan bangare na farko waye halice su dukkan su bayin waye Allah jama'a mun gane abinda da malam yake cewa zaka ga akwai inda suke haduwa akwai kuma inda suke raguwa ko sai malam ya ce wa huna ftarakan na to a karkashin bautan Allah anan ne mutane suka rabu wa saru fariqain mutane suka kasu kashi biyu fariqan mushrikina fi kashi na ɗaya daga cikin kasan guda biyu to su ne masu ragen haɗa Allah da wani a wajen bauta Da haka sakamakon su wutan sa'ira ne Allah ka tsare ni wa fariqan ɗaya bangaren kuma muwahhidina sune masu kadaita Allah fil janna su kuma muna cikin aljanna ko insha Allah su muke na aiko yawwa da haka sai malam yace fal ilahiyya bayani game da Allah a matsayin shi na wanda za a bautawa hiyallati farraqathum wannan janibin ne ya raba bayan Allah biyu aka kasu gida biyu ko shi yasa Allah ya bada labari a cikin alkur'ani Allah ya ce fa ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabul shimali ma ashabul shimal amma duk inda Allah yake cewa ya ayyuhan nas yanzu an bambance ana magana ne da kowa dama an fahimta ko kama annar rububiyya hiya allati jama'atkum kama yadda wajen rububiyya to gaba ɗaya sun haɗa a gida ɗaya amma wajen uluhiyya to kowa ya san ɗakin shi. na fata an gani eh uba ne ya haɗa amma uwa kowa da naci sai ma yake faddinu wa shar'u kaga addini da shari'o'i wal amru wan da dokoki na yi da bari mazharuhu wa qiyamahu wanda yake ainihin wato a a zahirin shi <coughs> da kuma tsayuwan shi min sifatil ilahiyya wannan na daga cikin sifan Allah a matsayin wanda za a bautawa amma ta ɗaya janibin wal khalqu wal ijadu wat tadbiru wal fi'l min sifatir rububiyya <coughs> abin da yake da alaka da halitta da gudanarwa da tsarin rayuwa da ayyuka da Allah Madaukakin sarki yayi na halittu to wannan kuma ta janibin sifan Allah ne a matsayin wanda ya halitta wal jaza'u bil sawabi wal iqabi wal jannati wan sai kuma wal jaza'u bis sawabi sakamako na ainihin wato alkhairi ga wanda ya bauta wa Allah kamar yadda Allah ya ce wal iqab da sakamako na ukuba ga wanda ya saba wa Allah wal jannatu wan da kuma ba da ainihin wato gidan aljanna da gidan wuta min sifatil malik wannan kuma yana bayyana ne a cikin sifan Allah a matsayin shi na mai mallaka mai mulki ina fatan jama'a an gane Allahu akbar wa huwa maliki yawmiddin da haka Allah madaukakin sarki shine mamallakin ranan sakamako fa amruhum bil ilahiyya fa amarahum ko bil ha bil ilahiyya bil bi ilahiyyatihi yawa fa amarahum bi ilahiyyatihi sai Allah ya umarce su cewa su bauta mashi shi kadai wa aanahum wa wafaqahum wa hadahum wa adallahum bi rububiyyatihi amma Allah sai ya taimaki wasu ya datar da wasu ya shiryar da wasu kuma ya batar da wasu saboda sifan shi na shine ubangiji ina fata an gane wannan simple logic ne wanda idan mutum ya bi cikin rayuwar shi zai iya fahimtar wannan ka duba a matsayinka na uba wanda yake da 'ya'ya 'ya'ya biyar tara goma sha kaza za ka ga a matsayinka da kake jin cewa kai ne ubansu kana da wani iko na musamman a kansu ko wanda ka ga dama cikinsu sai ka ce je koyi aikin ɗinkin tela wanda ka ga dama sai ka ce shi kuma ya je koyi aikin kafintanci wani kuma ka ce shi ya je koyi kanikanci ba haka ba ne duk sai ka zaɓo wa kowa abin da kake ganin shi kake sanya yayi me ya baka wannan cancantar na ka rarraba musu rayuwansu ko a hanyar da za su rayu saboda kai ne ubansu kana ganin kana da wani minna a kansu to me kake tunani Allah matsayin shi na mahallicin mu gaba daya shi ya fi cancanta kan yake da minna akan yadda zai tsara rayuwar mu kuma an fahimci wannan da kyau ko Don haka idan aka zo aka ga wannan yaron sai a ce mishi tela in haka ga wannan sai a ce mishi bakanike wannan sai a ce mishi kafinta amma wajen in aka ce waye ubansu gaba daya kai ne kaga ka hada su a wajen kasantuwar su duka yayanka ne amma wajen aikin da suka koya fa nan sun rarrabu to haka wajen rububiyya dukkan mu Allah ya hada mu da kafiri da musulmi da mushriki dukkan Allah ne ya halice mu kuma shi yake gudanar da rayuwar mu amma wajen da Allah ya zo ya ce a bauta mashi shi kadai to anan Allah ya datar da waɗanda ya zaba ne kawai to shine muke fatan da ni da kai mu zama daga cikin waɗannan zababu jama'a an gane wannan da kyau ko malam yace wa asabahum wa aqabahum bi mulkihi wa adlihi to bayan da Allah ya raba su wajen waɗannan na bauta mashi waɗannan ba sa bauta mashi, sai aka zo wajen kuma ba da sakamakon ayyuka waɗanda suka bauta mushi sai ce zai musu kyakkyawan sakamako zai biya su da gidan aljanna waɗanda suka saba mushi sai ce zai musu hukuma zai saka su a gidan wuta wannan ƙarfin mulki ne kuma yake sa wannan jama'a gane wannan kyau ko duk sanda kake ganin kana da mulki a hannunka kuma to a lokacin kana ganin kana iya natsa wanda ka gada ma kana iya saukar da wanda ka gada ma shi yasa an ka gada ma sai ka ce wani shi zai zama sarkin gari kaza wani kuma waziri ka sauke shi me yasa power of mulki hmm. <laughs> jama'a gane wannan ke ko to a cikin waɗannan abubuwa kan kuma ka abinda malai yake son ya fitar wara ba yana son ya tabbatar mana da waɗannan abubuwa ne wajen sunayen Allah ne dawo ne Allahu Ar-Rabbu Al-Malik jama'a gane wannan ke ko to wannan abu da Allah zai yi na sakamako ranar ainihin wato alkiyama to Allah zai yi haka ne da mulkinsa da kuma adalcinsa wa kullu wahida min hadhihi al-umur la tanfakku 'anil ukhra mala yace kowanne daga cikin waɗannan al'amuran to ba za ka iya yakice shi daga ɗayan ba ma'ana dukkan suna shiga juna ne jama'a fahimta ko sai Malam yace wa ammar rahma shi kuwa Allah a matsayin shi na mai rahma fa fahiya at-ta'alluqu والسبب الذي بين الله وبين عباده wannan kuma shine wani abu da ya alakanta tsakanin Allah da bayinsa shine sifan jin kai to wannan abu ne da ya hada tsakanin Allah da bayinsa shi yasa saboda jin kan Allah bawa zai share rayuwar shi yana saba mishi dare guda in yi nadama ya tuba sai Allah ya ce shikenan na karba tubanka saboda wannan tausayi ka duba ko tsakanin ɗa da uba ko ɗa da mahaifiyar shi in yadda ya lalace duk ran da ya dawo ce baba yau dai na tuba a yafe mu sai kuma ka ji wannan tausayin a matsayin shi na ɗanka sai ka ce to na yafe maka da kana ganin kamar ka sallama shi amma yau sai ka kai kake mishi addu'a Allah ya mishi albarka ko mun fahimta jama'a da aka ce malai yake cewa wannan shine abin da ya alakanta tsakanin bawa da ubangijin shi Alihi minhum lahu don haka bauta mashi kadai da Allah ya nema daga gare su war rububiyyati minhu lahum da kuma kasantuwan Allah matsayin ubangijin su war rahma shi kuma rahma ya zama sababun wasilun bainahu wa bainal ibadi shine wani dalili wanda yake haɗa tsakanin Allah da bayinsa biha arsala ilaihim rusulahu saboda wannan tausayin da Allah yake da shi ga bayi kaji dalilin da yasa Allah ya aiko da manzanni kenan da Allah ya ga dama sai ya ba kowa ya yi abin da ya ga dama ranar lahira kuma ya kowa ya tsari da abin da ya kana da dalili za ka ce Allah yi ban sani ba ne ba za ka wannan hujjar ba amma saboda Allah na tausayin ka sai ce to ga wani manzo da zai zo maka bayanin ne nake so ne ba na so me ya kamata ka yi ne bai kamata ka yi ba jama'a muna fahimta ko sannan yake cewa wa an zala alaihim kutuba sannan ya aiko musu da littattafan shi wa biha hadahum da wannan dalilin Allah ya shiryar da su wa biha askanahum dara sawabihi da wannan dalilin Allah ya zaunar da su gidan shi na yin wato sakamako kyakkyawa aljanna kenan wa biha razaqahum wa afahum wa an'ama alaihim da wannan sifar Allah madaukakin sarki yake azabta su yake ba su lafiya yake musu ni'ima mabambanta fa bainahum wa bainahu sababul ubudiyya don haka tsakanin Allah da bayansa, to akwai sababi da ya lazumta cewa ya kamata su bauta mushi. Allah da ya mana wannan gatan jama'a ya kamata ce kuma ana jayayya da mu wajen mu bauta mushi? sai kamata ba duk wanda yake kyautata maka kai ka san ya kamata ka rinka girmama shi Shi shine jubilatul ƙulubu ila hubbi man ahsana ilaihi. zuciya yana ƙaunar duk wanda yake kyautata mushi. ko ba ka so in dai mutum na kyautata maka za ka ga kana girmama shi haka ne ko ba ka bane to Allah da ya halice ka yi maka waɗannan gata goma da goma sai ɗan gata ko gonan gizo sama yaya ƙasa yaya duk Allah ya maka dan Allah ya neme ka da ka bauta mashi kai kuma take jayayya wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun sai kuma su girman kai ai kaga wannan butulci ba da haka wancan sababi na rahman Allah ya kamata ya janyo ka kai kuma ka bauta wa Allah madaukakin sarki jama'a mun fahimta ko sannan sai yake cewa wa bainahu wa bainahum sababur rahma sannan kuma tsakanin shi Allah madaukakin sarki da bayinsa akwai ainihin wato dalili na jin kai wa iktiranu rububiyyatihi bi rahmatihi ka istiwa'ihi ala arshihi bi rahmatihi dan haka alakan da ke tsakanin bayi a matsayin a matsayin Allah na Ubangijinsu da rahaman Allah wannan alaka ba bambanci da irin alaka da ke tsakanin daidaituwan Allah a saman al'arshi da ainihin wato rahmansa. Farrahmanu alal al'arshi tawa, kaga Allah mai rahma ya daidaita birbishin al'arshi ko? Sai mala ya ce mutabikun liƙaulihi, wannan ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki, Rabbul alamin, ar rahmanu Rahim. ubangijin talikai wanda shine mai rahma mai jin kai fa inna shumular uh, rububiyya wa sa'ati bi haifi la ya la shai'un an anha aqsa shumular rahma wa ha. game wanda Allah madaukakin sarki yake da shi wajen mai da bayi a matsayin ainihin wato shine ubangijinsu da faɗin wannan ainihin wato a sifa na Allah maɗaukakin sarki to yanayi ne wanda ba zai taba iya fitar da su wajen kaiwa makura na ganewa jin ɗan Allah maɗaukacin sarki da faɗin rahamansa ba jama'a fahimta ko sai ce fawasi a kulle shay'in da rahmatihi wa rububiyati da haka Allah ya gane komai da komai da rahamansa da kuma kasantuwan shi na ubangijinsu mai kula da rayuwansu ma annati kaunihi rabban lil alamina ma dullu ala uluwihi ala khalfihi tare da cewa kasancewar Allah ubangijin talikai dalili ne wanda yake nuna Allah na sama da kowa kenan ina fata an gane wa kaunihi fawqa kulli shay'in to tunda ko Allah na sama da komai kama ya'ti bayanahu insha Allah kamar yadda bayanan shi za su zo in Allah ya yarda wannan yana ƙara tabbatar da cewa ashe Allah madaukakin sarki ya yalwaci bayinsa da rahma kamar yadda ya yalwace su da kulawa da ainihin wato ba da kariya gare su ina fatan jama'a gani Allah madaukakin sarki ya samu da jama'a mun gane waɗannan bayanai ko a takaice abinda malam yake kokarin tabbatarwa a cikin wannan ainihin wato gaba da muka karanta shine akwai alaka mai ƙarfi wanda ya hada kasancewan Allah ainihin wato shine yake da halitta da kuma umarni na gudanar da halittun umarnin nan na tsara wa halittu abin da za su yi ne ko abin da za su kasance ko ko na tsara musu yadda za su bauta mushi dukka yana ƙarƙashin wannan don haka waɗannan sunayen Allah da suka zo a cikin wannan sura farko farkon taratul fatiha na Allahu ar-rabbu ar-rahman to suna ainihin wato shiga cikin juna wajen abinda da sunayen ke ɗauke da shi kamar yadda muka kawo shine madamar ka gane cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi maka baiwa ta hanyar halittanka da baka rayuwa da kula da rayuwanka da ainihin tsara maka yadda al'amarinka zai kasance washe kai kuma Allah ya ce ka zo ka bauta mishi bai kamata kai jayayya ba sannan in ka bauta wa Allah ka gane a cikin mulkinsa kuma ya alkawarin zai maka kyakkyawan sakamako kamar yadda in ka saba mishi a cikin mulkinsa da adalcinsa ya alkawarin zai ainihi maka hukuba da kuma azaba da wuta to don girman Allah duk wanda ya samu kyakkyawan sakamako ba ya taimaka wa kanshi ba wanda kuma ya saba wa Allah har ya shiga wuta wane ne ya zalunce shi shi ya zalunci kanshi ina fatan jama'an gafi da haka sai malam yake kokarin ya tsara karkare wannan bayani sai ce iqa'ul hamdi ala madmuni hadhihi al-asma' to tun da ka ji irin yadda waɗannan sunaye suke da alaƙa tsakanin juna da juna da kuma abin da suke ainihin wato hukuntawa na tabbatar da halitta da ba da umarni da tsara rayuwa yana tabbata cikin waɗannan sunaye to shi yasa Allah da yake da waɗannan irin sunayen ya cancanci a yaba mushi kuma a gode mushi shi yasa a farkon surar sai Allah ya fara da yabo da godiya gare shi an gane ko malai yace fi zikri hadhihi al-asma' ba'da al-hamd kaga waɗannan sunaye da Allah madaukakin sarki ya ambata bayan da ya yaba wa kanshi kuma ya gode wa kanshi a cikin wannan sura suratul fatiha ko da Allah madaukakin sarki ce alhamdu lillahi sai faɗi sunan ar-rabb ko sai ce rabbul alamin sannan sai biyo baya da ar-rahmanir rahim bayan ya ce alhamdulillahi mala yace wa iqa'ul hamdu fi hadhihi al-asma' hadhihi al-asma'u ba'da al-hamdi lissafa ko ambata waɗannan sunaye da Allah yayi bayan yaba ma kansa da godiya wa iqa'ul hamdi ala mazmuniha wa muqtadaha da kuma sakin wannan yabo da godiya akan abinda sunayen suke kunshe da shi kuma suke hukuntawa ma ya dullu ala annahu mahmudun fi ilahiyyatihi akwai dalili da yake nuni zuwa ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya cancanta a yaba mushi a gode mushi a wajen bauta da ake masa mahmudun fi rububiyyati sannan ya cancanta a yaba masa a gode masa a kasancewar shi na ubangiji mai kula da rayuwar bayi mahmudun fi rahmaniyyati kuma ya cancanta a yaba mushi a gode mushi a cikin tausayi shiga ga halittu baki daya mahmudun fi mulki kuma a yaba mushi a gode mushi a cikin mulkinsa don babu zalunci a cikin mulkin Allah mulkin Allah ne yake da cikan adalci wanda ana yi wa kowa sakamako da abin da ya yi ko kuma a ainihin wato kau da kai daga wasu abubuwa da ya yi na laifi ina fata an gani malam yace wa annahu ilahun mahmudin da haka mu tabbatar da cewa Allah shine abun bauta wanda kuma shine abin a yaba mushi a gode mushi. wa rabbun mahmudun shine ubangiji da ya cancanci yabo da godiya wa rahmanun mahmudun shine Allah mai rahama da ya yalwaci komai da ya dace a gode mishi a yabe shi wa malikun mahmudun kuma shine ainihin wato mai mulki wanda ya cancanci yabo da godiya falahu bi zalika jami'i aqsamil kamal dan haka a ƙarƙashin wannan Allah na ɗauke da dukkan wato ɓangarori na cikan matsayi da mulki kamalun min haza lismi bi mufradi. kowane suna a karan kanshi cikin waɗannan in ka ɗauka za ka ga akwai cikakken ma'ana da isan mulkin Allah a cikin shi wa kamalun min al bi sannan kowanne idan ka aini wato ɗauki ɗayan kuma za ka ga shi ma akwai irin wannan cika da yake cikin wancan da aka ɗauka da farko sannan aka gwama har ila yau wa kamalun min iktirani ahdihima bil akhar in aka hada wannan sunan da wannan sai kaga ƙara cikan matsayin Allah ya ƙara bayyana sarki ya tabbata ga Allah wato a cikin sunayen Allah nan kowanne a cikin su yana tabbatar maka da matsayin Allah cewa cikakken matsayi ne idan ka ajiye wannan ka dauki wannan sai ka ga har yanzu dai bata canza zani ba in kuma ka gwama sunayen duka sai ka gari yana ƙara tabbatar da cikin matsayin Allah ne Allah kenan jama'a an gane wannan da ke ko shi yasa Allah da kanshi yake yaban kanshi a cikin alqur'ani yake fadhalikum a menene rabbukumul haq wannan shine ubangijin ku na gaskiya shin kuna da wani ubangiji in ba shi ba fama za ba da illa dalal menene ya rage kuma bayan shari'a in ba bata ba ubangiji Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan abin da ke daidai ka kare mu daga bata da ainihin wato rudin shedan kai ne ji ne kuma mai amsa addu'a ne jama'a za mu saurara a nan insha Allah sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi inda malam zai buga wasu misalai da ayoyin alkur'ani wajen fitar da waɗannan ainihin bayanai cewa idan aka faɗi sunan Allah a karan kan shi guda ɗaya za ka ga ma'anan da yake ɗauke da shi in aka gwama wannan sunan da wani sunan kuma sai ya ƙara fitar da wani ma'ana wanda yake bayyana cikin matsayin Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace ina faɗin wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi